أثم إذا ما وقع آمنتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون A yanzu bayan azabar da aka yi muku alkawari da ita ta faru, za ku yi imani a lokacin da imanin wata rai wadda bata yi imani ba tun da farko baya amfani. to kuma sai yanzu za ku yi imani alhali da kun kasance kuna gaugawar neman a saukar muku da azaba kuna masu ƙaryatawa.